Shugaban jam'iyyar PDM Alhaji Bashir Yusuf ya fito da sauri daga ɗakin taron jam'iyyun siyasa da shugaban hukumar zaɓe inda ya ce san ba su amince da ɗage zaben 14 ga watan nan ba. a zahiri jam'iyyun sun rabe gida biyu masu mara baya ga pdp mai mulki na cewa a jinkirta koko a ce ma a ɗage zaben mabota babbar jam'iyyar adawa ta apc na cewa a'a a gudanar da zaben mataimakin shugaban jam'iyyar pdp uche secondos ke cewa ba a yi musu adalci ba in an ce sun ce a ɗage zaben manufarsu a duba lamuran tsaro a jinkirta zaben ne sunana alhaji abubakar abdullahi sokoto sakataren jam'iyyar upn na najeriya baki daya fati ɗina ta yadda a za cakuɗar da zaben amma kwanaki sati ɗaya ko sati biyu kar a ba da wannan sati shida. amma ba ka gani za a zargi ka da haɗa kai da pdp tun da mun ga kun fito da uce su kandos mataimakin shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa. a'a kowa ya zo ne kana da fati jega ya ba da kowa ya faɗi ra'ayinsa ciyaman ɗina ya nuna yana da ra'ayin cewa lalle fati i accepting security advice Dr. Sadiq Abubakar Gombe shine sakataren SDP da ke watsi da dalilan jinkirta zaben. Mu je guda goma sha biyu daga cikin mu mun tabbatar cewa dole a yi zaɓe da jam'iyyar APC da SDP da PDM da APA da UPN da ACOT da dai kowa fati da dai sauran suna nan duk mu mun ci INEC ba mu yadda da wannan ba kuma ba ma hurumi mu bane in an ga haka ne a mayar wa 'yan Najeriya a je a yi referendum a ce 'yan Najeriya su zaɓi me suke so su yi. Masu duk kuna jin hukumar zaɓe ta saurare ku kuma za ta yi abin da kuke bukata. A ta saurare mu amma abun dama ai ko wani abu ne da za a ita kanta hukumar nan ka lura ai mun san ita naɗa ta aka kuma an san ta ina aka naɗa ta. Jegan nan ya tsaya kan kafafunsa amma daga wannan karon sai muka ga wasu abubuwa suna gudana wanda ba su ne ba to kuma har ana da wasu barazana da ba su ne ba dai wanda cewa su ba su ba daman tsaro ba za su iya tabbatar da cewa to muna maganan an ce a kara da ku sati shida in sati shidan ya wuce suka sake cewa suna da wata dalili da bare sa yi zaɓe ba na tsaro ya za a yi sai a fasa zaɓe a Najeriya ko yaya Yunusu Tanko da ke jagorantar zauren bada shawari ga jam'iyyun siyasa na nuna farfesa jega ke da wuka da nama shi shugaban ita INEC din dole ne ya zauna ya shawara da shi kwamishinoninsa in ya gama shawara da kwamishinoninsa da kuma 'yan civil society sai ya fito ya faɗa wa mutanen najeriya najeriya ga inda suka tsaya na gan sa sunan jam'iyyar ka ta ncp a jerin sunayen waɗanda suke mara wa pdp baya a ɗage zaben nan a ali ina so in ga wannan jaridan sam ina son ganta inda kana takardar ina so in ganta mun ba mu ba da baya ba ko ɗaya mu da abin da muka tsaya mun tsaya akan cewar a yi zaɓe bisa kan gaskiya bisa oda duk abubuwan da aka ce mu mara ko ba maganar apc ba ko pdp mu kan mu ma jam'iyya ce farfesa jigade a halin yanzu ya shiga taro da kwamishinonin hukumar dan sanar da matsaya za a iya cewa komai na iya faruwa in ba a manta ba daya ma hukumar zaben ta taba dige zaben bayan ma an fara kada ƙuri'a nasura da maili kai murar amurka daga abuja najeriya